Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma FM na rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalor, niyya, kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a Juma'atu babban rana uku ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. barazanar ta'addanci a duniya na ƙara bazuwa yadda ƙungiyoyi kamar isis ke yada jijiyoyin sassar kudu maso gabashin asiya da wasu sassan rasha da kuma afirka a sudan ta kudu shugabannin kasar sun gana cikin wannan mako da zummar tattauna kan batutuwa da suke hana ruwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ƙudurin da majalisar dokokin kasar jamus ta zartas dangane da yakin duniya na ɗaya yadda al'amarin ya shafi turkiya ya jawo matsala tsakanin ƙasashen biyu kama da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa kamfanin mai na shell ta ce za ta taka rawar gani wajen share da gwalon muhallin a ogoni yankin niger delta wanda gwamnati ta ce alkawari ne ita kuma za ta cika the cause of our presidential campaign we made an unscheduled stop in Ya ce al'ummomin Ogoni sun daɗe cikin gurɓatan muhallinsu da kuma. A jihar Kano kuma 'yan sanda sun karyata labarin mutuwar yaron nan da ɗan ƙasar shekaru biyu da ke uwarsa ta galla zamawa. tun da irin wani labarai na kanzon kurege da waɗansu kafafen yatsa labarai musamman na yanar gizo suke aikatawa. kana muna ɗauke da shirin jummai ali na lafiya a jiki amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran barazanar ta'addanci a duniya na kara bazuwa inda ƙungiyoyi kamar isis take yada jijiyoyinta a sassarar kudu da suka hada da kudu maso gabashin asiya da wasu sassan rasha da kuma afirka kamar yadda rahoton da ma'aikatar harkokin wajen amurka na shekara-shekara ya bayyana rahoton ya ci gaba da cewa a yayin da kungiyoyi kamar al da boko haram da al-shabab suke ci gaba da kai hare-hare da nufin gurgunta al'amura isis tana ci gaba da zama babbar barazana a duk faɗin duniya a bara inda take da dakaru masu yawa masu kuma ƙarfi a ƙasashen siriya da kuma iraki rahoton ya ci gaba da cewa ko da shi karfin mayakan kungiyar ya ragu a wani lokaci bara duk da haka yan yakin sa kan kungiyar sun lallaba suka kai jerin hare-hare a wasu wurare da suka hada da faransa da kuma turkiya haka na rahoton na ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ci gaba da cewa isis ta yi karfi a libya kuma ta kafa rasa a kasashen afghanistan da pakistan da kuma najeriya ma'aikatar harkokin wajen amurka tana ayyana kungiyoyi daban-daban har 60 a zaman kungiyoyin 'yan ta'adda a rahotonta na shekara-shekara hakanan tana ambaton kasashe da take kallon su a zaman waɗanda suke hana ruwa gudu a fafatawa da ake da ta'addanci a sudan ta kudu shugaba salwaki da mataimakin shugaban kasa na farko kuma tsohon marugun 'yan tawaye rick macha da kuma mataimakin shugaban kasa james wani iga sun gana cikin wannan mako domin su tattauna kan wasu batutuwa da suke hana ruwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar sulhu da suka amince da shi mukaddashin sakataren a kwamitin kasar mai kula da yada labarai william ezekiel ya ce shugabannin uku sun tattauna kan batun kwance damara a juba babban birnin kasar batun wurare da ake tunani domin barakin da dakaru daga bangaren adawa a sassan kasar uku da kuma takaddama kan jihohi 28 da shugaba ki ya kirkiro a raddin kansa bara yanzu kila ce shugabannin za su kirkiro da kwamiti da zai yi nazarin jihohin da ake kuduri kuduri waɗanda suke duka sassan suka yadda ana sa ran kwamitin zai mika rahotonsa cikin kwanaki 30 da shawarwarin akan jihohin da kuma iyakokinsu kwamitin zai kunshi wakilai goma sha biyar ciki har da wakilin kasashen duniya uku kasashen duniya uku da ingila da kuma norway kasashen tanzania da afirka ta gudu su ma za su ba da wakilai biyu mrs hillary clinton wacce take kan gaba takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat ta kira abokin karawarta na jam'iyyar republican donald trump da cewa bai cancanci shugabancin amurka ba kuma mutum ne wadda ke tattare da hadari ya wato ta faɗi haka ne a wani jawabi kan harkokin waje mai tsanani da ta gabatar jiya alhamis a birnin san diego na jihar california ba shi da kan gado bai dace da rike mukamin da yake buƙatar ilimi da natsuwa aiki da yake tattare da matukar nauyi in ji madam hillary wannan ba mutum bane da har abada zai rike ikon amfani da makaman nukiliya hillary clinton ta ci gaba da cewa trump bai san amurka ko ma duniya ba ba abin mamaki ba ne idan trump ya jefa mu cikin yaƙi domin kawai wani ya caccake shi ganin mutum ne da ba shi da juriya Trump wadda kamar dama yana dakon jawabin nata ya soki abokiyar takarar tasa ta jam'iyyar Democrat a dandalin Twitter yana cewa Hillary a zaman wacce ba ta da gaskiya ya ci gaba da cewa wacce zan kira Hillary makaryaciya tana shirin za ta shirga wato za ta shirga ƙarya kan harkokin waje da na tsaya na rubuta. Clinton ta nuna ƙwarewarta tun tana uwar gidan shugaban ƙasa ta zama sanata kuma sakatariyar harkokin wajen Amurka. ta ce shugabancinta zai samar da diplomasiyar da amurka take bukata domin dorewa a halin da ake ci kuma kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan daga ƙarshe ya bayyana goyon bayansa ga takarancin mr trump labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da kenan birnin washington dc a jamus wakilan majalisar dokokin kasar da gagarumin rinjaye sun amince da kudurin da ya ayyana kisan aminiyawa a zamanin yakin duniya na daya a hannun dakarun turkiya a zaman kisan kare dangi kudurin da majalisar dokokin jamus ta amince da shi zai illa ga dangantaka tsakanin jamus da turkiya in ji shugaban turkiya ta tayyip erdogan jim kaɗan bayan da majalisar ta kaɗa wannan kuri'a ya yi magana ne a lokacin wani taron manema labarai a nairobi babban birnin ƙasar kenya erdogan ya ce bayan da kasar ta bukaci jakadar kasar jamus ya koma gida domin tattaunawa kasar daga bisani za ta duba matakai da za ta ɗauka gaba a zaman martani kan wannan kuduri ma'aikatan harkokin wajen turkiya ya ta gayyaci karamin jakadar jamus zuwa headquarter bayan da majalisar dokokin jamus ta amince da wannan kuduri shugaban jamus angela merkel ta ce kasashen biyu suna kyakkyawan dangantaka mai zurfi duk da bambance-bambancen da ke akwai akan wani batu guda ɗaya tilo A Somalia jaman kasar sun ce jaman tsaro sun kashe 'yan bindigar da suka kai hari kan wani sanannen otal a Mogadishu babban birnin kasar ranar Laraba wadda ya kawo adadin waɗanda suka mutu daga farmakin zuwa 24. ministan tsaron kasar abdulrazak umar muhammad ya gaya muryar amurka cewa jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar uku lokacin da suka yi musayar wuta a safiyar jiya alhamis a otel inda ake kira ambasada suka kubutar da mutane 57 da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su harin da aka kaya dare laraba daga bisani 'yan bindigar suka shiga otel din suka yi ta buɗe wuta ƙungiyar alshabab ta ɗauki alhakin kai wannan hari ta ce ta auna otel din ne domin jami'an gwamnatin ƙasar suna yawan amfani da wurin harin da kungiyar ta kai ranar laraba ta kai shi ne sa'o'i bayan da jaman kasar suka bayyana cewa an kashe wani kwamandan kungiyar ta alshabab a matakin da sojojin kasar suka kai a kudancin ta ana zargin wadda aka kashe mai suna muhammad mahmud wadda ake zargi a zaman wadda ya kitsa harin da aka kai kan wata kasuwar zamani a kasar kenya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka To bari buɗe taskar rahotannin da batun sharar muhallin Ogoni da ke cikin yankin Niger Delta inda kamfanin Shell ya ce zai taka rawar gani. Ga da Abubakar da karin bayani a cikin wannan rahoton. Batun gyaran muhalli a yankin na Ogoni dai sashen kula da muhalli na majalisar ɗinkin duniya ne bayan wani bincike da ya gudanar kan gurɓata muhalli ya umarci lalle a yi wannan gyara kamfanin man shell dai da aka tabbatar cewa shine umul haba'isar gurɓata muhalli ya halarci taron inda kuma kamfanin ya tabbatar da cewar zai taka rawa matuƙa wajen gudanar da aikin bayan dai jawabai na mutane daban-daban 'yan asalin yankin na ogoni da suka yi tsokaci kan muhimmancin wannan rana ministan ma'aikatan muhalli ta ƙasa hajiya amina muhammad ta gabatar da jawabinta a wurin ƙaddamarwar haka I believe that we can do this and my commitment to you today the people of Ogoniland is that we have our first step in proving that the president has kept a promise and he will implement the cleanup as recommended in the UNEP report. ta ce ina da yakinin cewar za mu iya kuma ina son in tabbatar muku da alkawalin da muka ɗauka zai cika shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rike wannan alkawali domin za a fara aiki gadan-gadan daga yau don gyaran wannan muhalli naku mun mayi amfani da rahoton da sashen muhalli na majalisar ɗinkin duniya ya umurta yayin da yake mai da jawabi mataimakin shugaban ƙasar najeriya farfesa yemi osibanjo ya ce ya zo ne wannan taro da saƙon shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma ga abin da yake cewa The people of Ogoniland continue to suffer from pollution of air, land and water. And the cause of our presidential campaign, we made an unscheduled stop in Ogoniland. Ya ce al'ummomin Ogoni sun daɗe cikin gurɓatan muhallinsu da kuma gurɓatar iska da kuma kamun kifi sai dai yayin yakin neman zaɓe mun yi alkawalin wannan gyara na muhalli yau muna cikin ogoni yankin niger delta domin cika wannan alkawali aikin kuma na bukatar sauya halaye daga kamfunan ayyukan haƙar mai aikin kuma na bukatar sauya halaye daga kamfunan mai kan kula da muhalli today we are in land and the heart of the niger delta to fulfill our promise to you and to bring justice and soccer to our people. A wurin taron dai na yi kitibis da sanata Bukar Abba Ibrahim tsohon gwamnan jihar Yobe kuma ga abin da yake cewa. Eto eh wannan abu ne taron da ya yi kyau. Don ko an dade ana so share ruwan kogi da sauran wurare na Delta wanda tun 1957 muke hangan abin mai daga can kuma yanzu ruwansu da landinsu gaba da mai ya bata shi lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria sanadarin ne allah ya su dukiyan man fetur da kasa sinadarin karfe akwai shigun su ba daga jihar yankin Niger Delta sai can jihar Kano inda 'yan sanda suka karyata cewa yaron da kishiyar uwarsa ta azabtar har sa biyu suka karye da da hasaran ido na nan da rai har ma uwar gidan shugaban kasa ta ce a mai da shi Abuja domin kulawa na gari. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yaron mai suna Musa ya fuskanci wannan bala'i ne bayan mutuwar auren mahaifiyarsa lamarin da ya sanya mahaifin nasa mazaunin ƙauyen Gulu a yankin karamar hukumar Rimin Gado a nan jihar Kano ya danka shi reno a hannun kishiyar mahaifiyar bayan an yaye shi. bayan faruwar al'amarin ne dai jami'an hukumar hizba a nan kano haɗin gwiwa da 'yan sanda suka mika yaron ga likitoci da ke asibitin murtala na nan kano domin duba lafiyarsa sai dai daga bisani bayanai na kewayawa cewa yaron ya rasu al'amarin da rundunar 'yan sanda ta kano ta musanta tun da irin wani labarai na ƙanzan kurege da waɗansu kafafen yatsa labarai musamman na yanar gizo suke aikatawa wani ba a san da san da shi ba ba a san da ko ina yake ba ya postin wannan a media saboda kawai ya kawo hargitsi da rudani a cikin al'umma alhamdulillah aiki bai kawo ba bukatarsa bata biya ba kuma yaro bai izin lati ala zai warke wata rana ma sai ya zama babban dan sanda bai izin lati ala kakakin rundunar yan sandan Kano kenan DSP Magaji Musa ya ce yanzu haka ma mahaifin yaron na cikin jerin waɗanda ake tuhuma da hannu game da wannan aika-aika kuma shine yan sanda ya bada umarni cewa a fara da bincike kuma wannan umarni an bi shi kai tsaye kuma an ci gaba da fara da bincike wanda muka ci dama lami ke kyakkyawan bincike da kuma gurfanar da su a gaban kotu mai yiwa mu samu wata kofa da za mu zargi shi kansa mahaifinsa ko da da laifin ci ne to alhamdulillahi jiya laraba an gurfanar da ita kishiyar mahaifiyarsa zainabu da kuma kakansa kakarsa bace wato mahaifiyar mahaifinsa da hamsatu zainab su biyu an gurfanar da su a gaban kotu kuma mai a ta ba mu umarni na mu dafe shi kansa mahaifin nasa kuma tuni muka cika wannan umarni na kotu shi ma yanzu muna nan muna bincike a kansa kuma insha Allah mun gama bincike a kansa ba mu da zabi face mu gurfanar da shi shi ma a gaban kotu domin ya girbe abin da ya shuka wanda muka samu da bangaren mu mu da za mu gama insha Allah a hannun guda kuma mai ɗakin shugaban najeriya aisha buhari ta ba da umarnin a miƙa yaron birnin tarayya abuja domin ta ɗauki nauyin kula da lafiyarsa har ya warke wani al'amari dai ya zaburar da hukumar ta hizba ta nan kano shirya wani taron gangamin faɗakar da mata game da amanar kula da yara malama zara umar ita ce mataimakiyar kwamandan hukumar mai kula da ɓangaren mata musulunci ya riga ka zuwa ya riga ka tsari ya san abin da ya dace ya riga ya shimfiɗa kowane musulmi idan ya rabu da matarsa lalle uwar matarsa ko kuma uwar wannan yaron ita ce haƙo ta riƙe. in ta yi aure uwarta ta riƙe. wato kaka kenan in ma babu kaka a tafi dai har ƙasa ai tabi ai tabi daga dangin uwa sai sun ƙare to amma mutanen mu suna da taurin kai sun ki yadda da wannan sai su ga kama wani burgewa ne wai su ba wa matar uba ƙarin 'ya'ya bayan Allah ya riga ya tsara wa ita wannan matar irin 'ya'yanta ka ba waccan ka kai mata ɗan haƙinta yadda Allah ya tsara to kuma sai ake karo da rashin imani na su matan da rashin tarbiyya da rashin sanin Allah da rashin sanin za a mutu a je a tadda Allah sai kaga ana azabtar da yaro. Malama Zara Umar kenan mataimakiyar kwamandan hukumar Hizba ta Kano mai kula da al'amuran mata Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogona ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti sha 16 ga kuma shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan. Likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen to likita da alama ba suna. To. <laughs> Amma ta fito ne daga Kaduna. To. Tambayar kuwa ya ce ko kuma ta ce shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani wurjanjan ba hutawa yadda ya kamata to in mutum na aiki hurjanjan yadda malam ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa to akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata to wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke yi wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyambon ciki ya rinka karuwa waɗansu ma har su na iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai mana wannan ma lokaci mutum ma na iya samun wahala ma wurin suna da matarsu duk waɗannan na iya faruwa hajiya wato dai cututtuka kala kala kala kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi da Allah ya muke nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci nan baccin na kala kala kashi kashi yake akwai na kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi REM sleep dole kana samu irin waɗannan cikan kin san da ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai zai kawo maka waɗannan illoli din harje to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaƙa kenan da rashin hutawa eh da rashin huta eh duk waɗansu ma waɗansu rashin huta an ke sa su su yi ta ba su sai su yi ta ƙara ƙiba ma lokaci waɗansu mutanen ma ba <laughs> gair kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare eh, shi da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutum in kwana ya ma zai zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum ya danganta da Allah ya mutum to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan eh stroke kenan farar ɗaya mutum in kwana ya yi to sai ga Allah ya ɗauki ran mutum kwana yi. To likita ka san mutum yana da ƙuruciya. Eh. Kana ganin cewa za ka iya yin komi kila ma ka kwana biyu kusan biyu ba ka yi bacci ba. To amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutum ya manyanta ne. Ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. domin mutum in kana da kurciya jikinka na na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mamanyanta to wannan ya fi amma har da haka ko da kana da kurciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai irin wa'annan wani shawara za ka ba su? Shawarar da zan ba su ya kamata komai suke su samu lokaci da za su kwanta su yi bacci sosai su huta domin rashin hutu nan wani lokaci kan sa ba za su iya abubuwan da ya kamata ba kwakwalwar su ba ta aiki sosai kana mantuwa da yawa to ina ya kamata kowa ko da yan siyasa ne ya kamata su samu lokaci su huta sosai in ba haka ba to in ba su yi hankali wani abu zai iya samun To likita sai kuma wasikar Malam Isa Ramun Hudu a can Hadeja. To. Shi kuma yana son ya san wai shin me ke kawo kaushi ne, kaushin kafa. Kin san kafa mutum akwai duk kamar yana damshi damshi kamar ruwa ne ke cikin jikin fatar kafar to to in ne wannan ya faru to yawanci za a ga mutum kamar mutum na amfani inda iska iska yakan busar da kafa mutum yana busar da kafa mutum shi ka kawo wannan shi yasa wani lokaci akan so mutum na kasa irin kamar mai din da ke sa ka sa mai a kafan wanda zai in ka sa mai din ne kamar vaseline eh kamar vaseline yakan rike shi wannan damshin a cikin kafarka kada ta bushe kuma lokacin inda kana shi da ya kamata ka rinka sa wani lokacin ka sa mai din ka sa takalmi wanda ke rufe kafar ka gaba ke daya zai kara damshin kafar amma in dai wannan ya ci gaba dole mutum ya je wani likita a duba shi hajiya kazanta bai da nasaba da kaushi eh kazanta yana taimaka yana shi ma yana ƙara tsananin sa amma yawanci busar da kafar ne ke kawo shi haji a saboda haka abin da kawai mutum zai yi shine a koda yaushe ya tabbata kafan shi na da danci wato ta hanyar in yayi wanka ya shafa mai da sauransu ko eh a wurin sa eh, eh kuma da daren zai kwanta ya rinka shafa mai a kafan To hakan zai taimaka. Eh zai taimaka kwarai da gaske. To kamar in yayi tsanani kan don wasu in ka gansu zaka zaci kamar suna ma da ciwo ne in yayi tsanani an je mai likitoci suke yi. Yawancin yayi tsanani dole da waɗansu za a sa musu irin mai a sa kamar da daren suka sa mai din za su sa kamar wani abu mai kamar safa wanda zai rage damshin sosai a kafan nasu. Wato zai rike damshin sosai eh, kenan. Sosai eh to amma ya tsanani wani lokaci waɗansu akwai waɗansu kamar masu irin ciwon sugari wani lokacin ya tsanani dole a je a gwada su sosai. To in an gwada kuma akwai abin da za a eh, yi. akwai a taimakon da za a iya yi a rage tsananin sa eh To misali wa'anda kake cewa an yi tsanani akan ba su mai su shafa a kuma ce su sa safan nan za su yi ta amfani da man ne har iya rayuwarsu koko in suka yi amfani da man na dan wani lokaci shikenan sai jikinsu ya dawo daidai. Eh, in suka yi amfani da man na cikin lokaci kadan jikinsu yakan dawo daidai hajiya. Shikenan. Sai wannan fatan ya soma dan taushi taushi yanda kuma fatar za ta rinka fita sai ya dan salibe sai ka ga kafan ta dawo kamar yadda ya mata. sai dai kawai mutum ya ci gaba da shafa mai ko Eh, kamar vaseline ma akai akai rinka sa takalmi wanda ke rufe kafar su gaba ke daya don ya rage ya rinka rike damshin a ciki to Allah ya sawaƙi. amin amin to shi kuma malam lawal baure a can jihar Benue to akwai duwatsu ne a mafitsara eh to akwai ba duwatsu bane wanda <laughs> ke ana kiransu ah, ana kiransu kidney stones to ba wai dutse haka ba sunan da turanci ake rawa kidney stone to waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai sai kamar dutse to yanda dunsoyin girma da yawa in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa to sai su toshe wurin kuma suna sa abin ya yi zafi kwarai da shi yasa da turanci muna kiransu kidney stone amma ba duwatsu ba ne waɗansu abubuwa ne ayin halitta da ke cikin jikin adam suka haɗu sai su yi kamar dutse suna da ƙarfi kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su To aiki ake yi ko ko magani ake ba mutum? Wani lokaci ana aiki, wani lokaci sai a ba mutum magani. Wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fita da su nan kuma lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kamar wani irin ruwa. Za a sa wa irin na'ura ya rinka halbin wani irin kamar iska haka to shi irin wannan wadanda ake kiran kamar ultrasound ake kiran su to shi wannan lokaci ake sa a yakan fasa duwatsun su yi ƙanana yadda za su fito ta tsarin mutum. To, eh. kuma kamar yadda kace din wasu ƙwayoyin cuta ne suke haddasa wannan ko kuwa A waɗansu irin abubuwa ne da ke cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu. To in suka haɗu ba ko ake ke faruwa ga shi in suka haɗu a cikin eh, mafitsarin da sauran sai su yi saman dutse abubuwan da muke sha waɗansu abubuwa suke haɗuwa. kuma nan da na ake warkarwa ko? Eh in aka aka gane nan da na ana warkar da shi amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani eh wadansu waɗansu mutane za ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko a ba dole ba ne in ya tsanani ana aiki amma ba dole ba sai an yi rubuta aiki wani lokaci waɗansu mutane ma akan ce ku su ƙara shan ruwa akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani eh, abin da likita ya ce to duk waɗannan ka haɗa to amma dole ka je wani likita za a haɗa maka abubuwan sannan ka ƙara shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar kowane lokaci To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. Ina fatan kuma shi Malam Lawal Bauri yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar kuma ina fatan mun fahimci tambayar da ya yi. Eh hajiya. To Malam Hafisu Balarabe Gusau ya ce kullum da yamma wai sai kan shi ta zafi yana sarawa amma idan ya yi bacci gari ya waye sai ya rabu da ciwon kan sai kuma da yamma ya sake dawowa. To eh, shi ne yake son ya san me ke menene dalili. to akwai wasu abubuwa mutane kamar bayan mutum ko ka tsaya gaba da rana ka kamar kana aiki ko wani abu ana kiran shi kamar tension headache to wannan ciwon kai ne wani musamman wanda ke faruwa akai akai haka kawai lokaci akwai waɗansu ana kiran su yadda nake tension headache amma in ya ji wani likita akwai magunguna za a rinka ba shi wanda zai taimaka ya rage tsananin ciwon eh to likita shi me yasa ne sai da yamma ne ciwon yake zuwa mishi sannan ya ce in ya kwanta eh. domin ko yawanci abubuwan da suke da rana ko waɗansu abubuwan da suke duk yara na har yamma waɗansu kuma to sai ga abin ko waɗansu ya danganta abin da mutum ke yi to kamar ka ce ya danganci mutum abin da yake idan mutum aka gano cewa wani abu da yake yi ne in ya daina yi zai rabu da ciwon ne ko eh, ba sai mutum daina waɗannan abubuwan ko abubuwan da suke damin sa ya daina irin abubuwan nan zai rage tsananin sa ko ma ya warkar da shi in aka gano cewa ko eh. aikin da yake eh, yi ne aka ce tension abin da yawanci ana kira tension headache domin wani abubuwa da ke damin ka kowane lokaci ko kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa da ke faruwa in ban da wannan akwai wasu abubuwa da ko muke ci ko na abu da ke faruwa ke shiga cikin jini da kwakwalwar mutum ke kawo wannan to in dai ka gane abin da ke kawo shi za in aka gane za in ka daina ko kuma aka bayyana maka in ka daina abubuwan nan to wannan yakan rage tsanin ko da kai ma amma wannan bai yi ba likito za su iya bincike kuma a baka wani magani wanda zai warkar da kai in aka yi sa'a to akwai likitoci na musamman ne da za a gani idan mutum eh akwai likitoci wanda suke kawai sun fahimci akan abubuwan da ke hanci da ido da wuraren baki hanci da ido ya north and throat ake kiransu to ents muke kiransu nan to mutu je waɗannan ko kuma ɗin suke na kwakwalwa da sauran za su duba in suka duba aka yi sa'a za a iya bashi magani hajiya to allah ya sawaike amin amin likita kafin mai sallama Ina fatan Malam Hudu Abdul'azizi kiya Malam Umar dan buzu a can akwagin gidan waya 950 Gombe jihar Gombe yana kusa. To. Domin malamin likita ya rubuto tambaya amma gaskiya na kasa gane abin da yake nufi. <laughs> To ina fatan inda yana kusa to ya haƙuri ya sake rubutowa ko kuma ya ba wanda za a iya gane rubutunsa. domin mu samu damar an sami shi wannan eh, ya kamar abin da muke ce mutane kowane lokaci in dai mutum bai iya rubutu sosai bai ba wanda ya iya rubuta mashi eh, domin mu gane kaga yanzu in eh. shi zai karanta zai karanta abin shi tsab amma nayi na hanna ba abokanan aiki an duba ko kowa ya ce kai ga ga shi ga to na dai gano sunan da kyar shi ma sunan ina ma fatan na faɗi sunan nashi daidai daidai to ya kamata ya sake rubuto mana ko ya samu waɗanda suka suka iya rubutu sosai su rubuta mashi To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. barazanar ta'addanci a duniya na ƙara bazuwa inda ƙungiyoyi kamar isis take yada jijiyoyinta sassa da suka hada da kudu maso gabashin asiya da wasu sassan rasha da kuma afirka kamar yadda rahoton ma'aikatar harkokin wajen amurka na shekara-shekara ya bayyana rahoton ya ci gaba da cewa yayin da ƙungiyoyi kamar alkaida da boko haram da alshabab suke ci gaba da kai hare-hare da nufin gurgunta harkoki isis tana ci gaba da zama babbar barazana duk faɗin duniya a bara inda take da dakaru masu yawa da ƙarfi a siriya da kuma iraki a sudan ta kudu shugaba salva kiir da mataimakin shugaban kasa na farko kuma tsohon madugun yan tawaye rick machar da kuma mataimakin shugaban kasa james wani igga sun gana cikin wannan mako domin su tattauna kan sauran batutuwa da suke hanarwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da suka amince da ita to madalla da ta kai tutun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu taya mallam tukur harka tsohon garin Rijau cikin jihar Niger murna auren yarsa raliya da angonta aliyu wanda aka daura a ranar lahadi ta gabata a unguwar malamai da ke tsohon garin rijau allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sahabu imam aliyu da ya taya gabatarwa sai cuba hiro jodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu wato john ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi